bayan doguwar muhawara da aka tafka a zauren majalisar dokokin najeriya majalisar dattawa ta amince da ƙudurin hukuncin kisa ga masu safarin muggan ƙwayoyi ko kuma masu ta'ammali da su Ƙudurin da ya samu amincewar rinjayen 'yan majalisar ta dattawa kuma ya tsallake mataki na biyu. Da farko dai ƙudurin dokar sashi na sha ɗaya ƙarƙashin dokar yaƙi da ta'ammali da kuma safarin muggan ƙwayoyi NDLEA Act ya yi tanadin hukuncin ɗaurin rai da rai ga duk wanda aka kama da laifin shigowa ko safarin muggan ƙwayoyi ko kuma sarrafa su. Sai dai yanzu 'yan majalisar dattawa sun yi wa wannan sashi ma. inda suka mayar da shi hukuncin kisa ga masu aikata irin wannan laifi. Sanata Tahir Mungonu, sanata ne mai wakiltar arewacin jihar Borno, shine shugaban kwamitin kula da bangarorin shari'a, 'yancin 'yan adam da kuma dokoki, wanda kuma a ƙarƙashin kwamitin sa ne aka gabatar da wannan ƙudiri. Duk da cewa da farko ƙudirin bai yi tanadin hukuncin kisa ga masu aikata irin laifin ba. To majalisa take duk wanda aka kama su da laifin wannan laifin a yi musu hukuncin kisa ba ma hukuncin dindindin ba ko kuma hukuncin daure raida eh, to dalilin da ita majalisar dattizai ta canja ra'ayi zuwa hukuncin kisa shine saboda irin illan da wayannan kwayoyi suke kawo kasa musamman ma matasanmu. Mai tsawatarwa a majalisar Sanata Ali Indume, sanata ne mai wakiltar kudancin jihar Borno, shine ya bijiro da tanadin hukuncin kisa ga duk masu safarin muggan kwayoyi da dangoginsu, wanda daga baya kudirin nasa ya samu amincewar majalisar. Rai duk da ɗaurin rai da rai da yake cikin tsohon dokan sai karuwa abun take yi. to ya kamata kuma hukuncin da za a yi shi mai tsatsawa a yi shi mai zafi kuma sauran kasashe ko da majalis su america su taiwan su colombia su saudi arabia da yawa daga cikin kasashen nan don a tabbatar da cewa an yaki wato amfani da miyagun kwaya nan suka ce hukuncinsa shine kisa to kuma shine na dawo na jawo hankalin 'yan majalisa 'yan uwana kuma majority suka amince. A hirarta da muryan Amurka, barista Altina Ibrahim ɗaya ce daga cikin mata masu fafutukar kare 'yancin mata da yara. Ta ce wannan ƙudurin doka ya zo ne akan gaba, ganin cewa yadda yara da mata suka faɗa harkan shaye-shayen muggan ƙwayoyi. wannan hukunci da majalisar dokoki ta ɗauka ni dai ba abin da zan ce sai dai in ce Allah ubangiji ya ba da ikon amfani da shi ta hanyar da ya kamata don idan har za a yi amfani da wannan doka ta hanyar da ya kamata ba sani ba sabo to a gaskiya za a sami tsafta a tsakanin al'umma. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumar yaƙi da muggan ƙwayoyi har izuwa haɗa wannan rahoto haƙata ba ta cimma ruwa ba. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya.